Barkanmu da kasancewa da ku a labaran Kannywood, inda za ku ji cewa fitaccen jarumin fina-finan Hausa nan wato Alinuhu ya bayyana cewa bai ga dalilin da ya sa gwamnati bata amince ta buɗe gidajen kallo na sinima ba. A yayin da ita kuma mawaƙiya Dija ta bayyana abin da ya sa take yawan sanya kalmomin Hausa a cikin waƙoƙinta. Daga ɓangaren ta taɓar kuwa za ku ji cewa fitaccen mawakin hausan nan na arewacin najeriya wato Aminu din abubakar ladan alan waka ya bayyana cewa hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano ba ta da hurumin tantancewa waƙoƙin hausa a yayin da shi kuma shugaban hukumar ta ce fina-finan afa kalla ya maida martani ga abin da alan waka ya faɗa inda za mu karkare labarai da rahotannin namu na kannywood da shawarwarin fitacciyar marubuciyar fina-finan Hausa nan wato Fauziya D. Suleiman ta bayar ga marubuta fina-finan Hausa masu shiryawa da kuma masu ba da umarni akan yadda ya kamata a dinga rubuta labaran Kannywood. Sai ku biyo mu domin jin cikakken labaran, amma kada ku manta, ku donna subscribe, like, ku yi comment a cikin tashar Altarib TV domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Fitaccen jarumin fina-finan Hausa nan na Kannywood, wato Alinuhu, wanda ake masa lakabi da King of Kannywood, ma'ana sarkin Kannywood, ya buƙaci da a duba buƙatarsu na buɗe wuraren kallo na fina-finan Hausa na sinima. Jarumin ya ce har yanzu ba su ga dalilin da ya sa gwamnati bata amince ta buɗe wuraren kallon ba na gidajen kallon sinima. baya ga kuma tuni aka buɗe wurare da dama wanda akan iya yin cinkoson jama'a a cikinsu da suka haɗar da gidajen kallon bal da kuma kasuwanni jarumin ya ce dukkanin gidajen kallon sun ɗauki mataki na kariya amma babu wani ci gaba a tattaunawar da aka ɗauki tsawon lokaci ana yi tsakanin hukumomi da masu sinima ya kuma ƙara da cewa suna jiran tallafin da gwamnati za ta ba wa masana'antun nasu na shirya fina-finai wanda ya ce ta samar wa miliyoyin 'yan Najeriya ayyukan yi a tsawon shekaru ashirin da aka ɗauka ana gudanar da ayyuka a masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood. Shararriyar mawaƙiyar nan 'yan Najeriya, Afrodija, ta shaidawa BBC dalilin da ya sa take sanya kalmomin Hausa a waƙoƙinta da take rerawa. Ta ce tana alfahari da Hausa. saboda yaranmu ne kuma idan muna labari da abokaina wasu lokutan ina ɗaukan wasu kalmomi sannan kuma wasu mawaƙan su ma suna sanya nasu kalmomin a cikin waƙoƙinsu ta ce abin da ke ƙara sa ta ta yi amfani da kalmomin hausa shine domin ta nuna asalinta inda ta fito sannan kuma ta sa wasu su farin ciki kana si alfahari da ita a matsayinta na 'yar uwarsu. A cewarta, a lokuta da dama ana faɗa mata cewa waƙoƙin Hausa ba sa kawo kasuwa, amma duk da haka a cewarta ba ta ganin abin a matsayin wata babbar matsala. Hakan ce ta sa a lokuta da dama take amfani da kalmomin Hausa a waƙoƙinta. Har yau dai muna ɓangaren na mawaƙan. inda fitaccen mawaƙin hausan nan na ƙasar hausa wato aminuddin abubakar ladan alan waƙa ya bayyana cewa hukumar tace fina-finai ta kannywood ba ta da hurumin tace waƙoƙi kamar dai yadda aka tattauna da shi a kafar sadarwa ta bbc ba a tace fasaha wanda ya ce zai tace fasaha to kamar ya yi restricting talent ne ya matse tunani to ba za a daga samun ah, creativity ba ra'ayina akan hukumar tace fina-finai ta jihar kano wato na amince da cewa samar da hukuma ta tace wato ainihin fina-finai ya dace musamman da al'adarmu da kuma addininmu don a tsabtace abubuwan da zai dinga shiga cikin al'ummarmu amma sai dai ni abin da nake kalubalanta shine ita al'ummar tace fina-finai ko kuma ce censorship board wato hurumunta akan fim ne ko da ta yi emphasizing kan waka to amma ba ta da hurumin tace waka ita waka daidai take da zance irin wannan wanda muke yi ba ka da ikon ka ce duk abin da mutum zai faɗa sai ya zo ya gaya ma zan ce kaza sannan kuma sai ya faɗa sai ka kai masa izini sannan ya faɗa kamar hira ce amma a cikin zance a kundin tsarin mulkin ƙasa akwai abin da in kai ka taɓa personality ko wata ƙabila ko wani addini ko wata al'umma ka yi cin zarafi ko kai a shari'a to dokar ƙasa ta yi tanadin hukunci ga wanda ya yi magana ta ɓatanci ga wani kuma hukuncin yana nan a cikin kundin tsarin mulki shine dai akan mawaki saboda abu ne wanda ake yi da baki in ka taɓa mutuncin wani amma kuma so suke su tace habaici ko zambo ko zamban kaikaice ko zamban karara ko zamban ɗauke saka ba su da hurumi amma kamar harkar ɓatanci misali a cikin addini habaici da ake yi ko zagin malamai ko batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ɗaukan wani matsayi ka bawa bawa daukan matsayin ubangiji ka ba bawansa da wannan abin tacewa ne ina goyon baya bai kamata a bar mutane sakaka ba suna yin ayyukan sabo kuma suna koyawa na ƙasa masu tasowa amma dangane da tace fasaha ba a tace fasaha wanda ya ce zai tace fasaha to kamar ya yi restricting talent ne ya matse tunani to ba za a daga samun creativity ba sai ya zama duk sandan da ɗauki alƙalami zan yi rubutu kai nake kallo menene kake so menene baka so babu kirkira kirkira ba a sakaka ake barinta amma ba za a bar mutum in ya taɓa personality kuma wannan dama ya sani akwai doka don ko addini bai zo ya kawar da duk wata ɓanna a doron ƙasa ba da Allah ya so haka sai ya sa mu zama kamar mala'iku laya a sunan Lahama a amaruhum wa ya na ma Umaru haka mala'iku suke to amma mu Allah da ya yi mu a duniya sai ba mu zaɓi sa'idun aushakinu ga hagunka ga damanka so daga in kayi mai kyau ga sakamakonka kuma anan duniyan ma aka saka mana doka ga qur'ani nan in kayi zina in kayi fyaɗe in kayi an tabbatar ga hukuncinka to haka ma kundin tsarin mulkin najeriya shi ma ya tattago laifi ya ware in ka yi laifi a hukunta ka amma ba wani ya ya ce tunanin da za ka yi wai sai kaji ya tace maka ba wannan an haura ka'ida ba ma ya cikin kundin tsarin gudanarwa na censorship board wanda aka fitar a 1999 a 2009 ko 2001 wanda aka fitar wanda aka sami mission ambition baya ciki wayannan dokocin tace fasaha ta waka nasa bangaren shugaban hukumar ta ce fina-finan hausa ta jihar kano ismaila afa kalla ya yi martani ga batun na abubakar ladan alan waka na cewar hukumar tasu ba ta da hurumin tace waƙoƙin hausa kamar dai yadda za ku ji daga bakinsa duk da cewa ni ma na ji amma kusan ba haka ya ce hukuma ba ta da hurumi na taki ko ban manzan Allah ba ko kuma abin nan abinda mutum ba shi ne zai faɗa kawai ya ce ai hukuma ba ta da kaza ba hukumar nan duk lokacin da ta samu abu ko laifi ba ita ce ɗauka ta hukunci ba A fakan lahu ko kuma ma'aikatan da ke wannan hukuma a'a ɗauka muke yi mu kai wa kotu a bisa doka da ta samar da hukumar nan ta sashi kaza da kaza ga wani ya taka wannan doka dan haka ba wai mu ne muke zama ba kotu muke kaiwa ita kuma kotu ita ce ke nuna cewa kana da hurumi ko an taba huruminka ko kuma ba taba huruminka ba da haka shi ma ai hukuma ta taba kai shi kara bisa taka doka da yi da sakin waka da ya taba yi a lokacin malam ibrahim shekarau tsakanin dubu biyu da takwas ko dubu biyu da tara dan haka ba wai zama ba ne duk wanda zai iya zama kawai ya faɗa kawai cewa ai kaza bai dace ba ko kuma kaza ne dan ka tafi wato cikin maganganunsa akwai wato tuka da warwara cewa yake an tauya haƙƙi da yanci na ɗan adam wajen bashi dama ya maganganun da yake so saboda ana takaita tunaninsa ba tunani ake takaitawa ba abin da ake magana kar ka shiga hurumin wani idan kuma har ka shiga to lalle ba za a bari ba don haka dai a takaice hukumar ta ce fina da tsarki idan ka ɗauki dokar da ta yi ta a dubu biyu da ɗaya a cikin shashi na takwas da ya ba wa ita wannan hukuma ƙarfin ikon cewa za ta tace dukkanin wani abu na fasaha wanda ya kama waka ta wato bidiyo ne mai motsi ko mara motsi ko kuma fim da shauransu wa'annan abubuwan duk fasaha ne duk abubuwa ne na fasaha fim fasaha ce baka wara waka da fim duk ana kiran su da creative industry dan haka idan har ka zo kace akwai wani abu da ba daidai ba ko kuma wannan bai dace ba a tunaninka dan wannan tunani ne ba abin da wai doka ta samu ba shi tunanin sa ya faɗa da cewa kaza kuma shi tunani baya daidai da abin da shari'a ta doka ta tabbatar ko kuma abin da doka ba ta ce ba haka ba ne. Za mu karkare labaran namu na wannan rana da fitacciyar marubuciyar fina-finan Hausan nan ta arewacin Najeriya wato Fauziya D. Suleiman wadda ta bayyana wasu shawarwari ga marubutan fina-finan Hausa masu shiryawa da kuma ba da umarni akan yadda ya kamata a rubuta labarin fina-finai har ma a isar da sako ga al'umma. ake amfani da can kalmomi kuma dai kalmomin da aka amfani da su zama kalmomi ne masu kama mutum masu kama mutum wanda da an faɗe su mutum zai ji yana so ya kalma na gaba misali kamar shi wannan mutum ga bbc kaza akwai adadin kalmomi da kake bukata to duk sanda zaka yi rubutun da naka ka tabbatar a tafiya kafi da wannan da kalmomi misali sai ka tashi bada labari kanka ka kulcewa cewa a gari kaza an yi wata yarinya shekarun ta kaza ta taso iyayenta suna son ta kawai sai wata rana wanda ya tafi kawai ka tafi straight yarinya ta fito daga gida an ga wani ya mata fyaɗe sai misali sake da labarin fyaɗe tana fitowa daga gida wani ya bi ta ko za ka ba ganin kana ba da labarin kuma kana ƙara emphasizing kana ƙara nuna mai karatu cewa ga yarinyar nan ga yarinyar nan ga yarinyar nan a nan cikin wannan labarin naka a nan zai fahimci wace ce ta suwaye ba iyaye ba ƙa'idojin rubutu suna daga cikin abubuwan da suke sa mai karatu ya ji daɗi da ji nishaɗi wurin karanta labari a duk sanda ya fara idan rubutu ba ƙa'idojin rubutu duk daɗin shi baya da wannan muka kawo ƙarshen labaran Kannywood na wannan rana. Sai ku biyo mu a cikin shirye-shiryenmu domin jin wasu labarai da rahotannin da suka shafi Kannywood. Kada ku manta ku danna subscribe na tashar Altarib TV. domin samun labarai da rahotannin da suka danganci masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood da kuma kallon shirye-shiryenmu na fina-finan Hausa series drama da radio series drama da kuma waƙoƙi domin nishaɗantarwa da faɗakarwa. altarif TV na maraba da ku a kodayaushe. yaushe.